kaza baya hana a yanka ta na gano fuka-fukin kaza baya hana a yanka ta cin yadda kaza ba zai hana a yanka ba na gano wancan lamba wannan ne taken lambar za ka ah. fito kenan ko mm. yanzu sa takalmi ba a ƙasa ake sa takalmi ko ƙasa takalmi a kan ba. kaka zan tafi dan na makara ma ban yi magariba ba ban yi isha ba na tashi ba da wuri ba ban asuba ba amma na je zan haɗa ta da azahar waje ɗaya in ban samu ba kuma Allah ya kai mu la'asar to kaga yau dan sanyi sanyin nan da aka tashi da shi ni kaina yau ban tashi da wuri ba dan da na tashi da na tashi ka kai sallah yanzu jiya ba kai sallah ba ita ce ka haɗa za ka tafi ofis a can za ka je ka haɗa a can. Ah, ma na manto shi a can. Na je na ɗauka. Ah, ya kuma salamu. yi? To. Yawwa sannu yawwa na gode. Kaga. Eh, ta rubuta. Ta rubuta ka ce ina gaishe ta. Na gani. Dama, dama kina da kuɗin kika hana ni? Eh? A'a dama kina da kuɗi kika hana ni? Kamar ya na hana ka. Bako, kar ka fado bisa kaina ina gaya maka. Ai ni ba sha sha sha bacci. Da idan na ɗauki kuɗi na baka, maimakon ka ɗauki albashi ka kawo ka bani, ba za ka biya ba. na ga ƙoƙarin da kake yi so kake ka narkan min da kuɗin mutane a bisa kaina to ba zan ɗauka ba kuɗi ba na bane na mutane ne na dashi ba ki ma na tashi da sassafe kin ihe ni da tambaya ba komai la ya kai da mu ga harawa komai ti mai yi mata bayani a yanka ba akwai bayani bijimi ba zai ki huda ba malama kake kara um, yawa wata mata ce nake gashi a wajenta kuma nayi nayi da ita ta bani kuɗi na ta ita bani kuma da sharaɗin duk lokacin da ka buƙaci kuɗinka za a baka kuɗinka to kuma na ga alamar ba za ta bani kuɗin nan ba shi yasa na kawo ƙararta ya sunan matar nawa ne kuma kuɗin naka sunanta uwa ni ware ware kuma kuɗin na dubu ɗaya da ɗari biyar ne yanzu idan aka je za a same ta tabbas za a same ta saboda kaza aka ce baya hana a yanka ta komai nisan gari wani na gaban sa kimanta aminta ku gyara halin ku zalunci ku daina yi kwata aikin ku mai kyau kar ku sa a zo a goranta wannan zai yi ramin shi kamata ki kuma Kuje? Na gode. Na gode. yar yana da kyau take kuma police station din mata burge ni Allah ya sa muna da adalin duki yalla wai ka manta baka ban kuɗi na ba Allah ka manta cewa idan police ya hau mashin ɗinka ka ka kawo shi guri alfarma ya maka to yalla wai me ya kawo magana da haka da ni zaka ta ba haka bane to da Allah ba ma da na kai ba ka ma yin yanayi da ni ya hakuri ya hakuri kuta Ku kuta kuta ya hakuri afuwa nake nema amin alfarma kai ya hakuri ya hakuri amin abuwa. to kawo wani abu Allah bai fitowa ta kenan yanzu ka bani wani abu kai hakuri Allah bai fitowa ta kenan ba za ka bani ba kenan manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallama ka gano bakin zarar a koma ta Allah ya bada sa'a

jira mu kai fa sai ƙarshen wata shi ne ka je ka nemo 'yan sanda um, hajiya karki damu yanzu za mu tafi da ke police station to don a samu masaraha tsakaninku sauran bayanin kuma za ki je ki ji a can police station ofisin mu kenan karki damu kokarin dauko ki za fa ta iya haura katanga ta gudu ya kamata ki bi Musa eh, ni kake gaya wa zan haura katanga ina da kuruciya ban haura katanga ba sai da yanzu shekaru suka hau bisa kaina shine zan haura katanga ato waye sani abu aduhu waye sani abu To mu je hajiya. sallallahu alaihi wasallam je mana hajiya mu je da Allah to bari rufe rufe mu mu je mana ah, komai za ki je ki je a ofisin mu yasa na kawo ta nan domin a karɓar mun kuɗi na. ke ji abin da Duk abin da ya faɗa daidai ya faɗa. Amma kai Musa ba fa kai da kai ba fa. Abin da muka yi da shi na ce da shi don Allah ya lamunce ni sai ƙarshen wata. Hmm. Sai ya ce da ni to ya yarda. Hmm. Wallahi jin daɗin ya amsa ya yarda har abinci na baka fa ka cika ƙoshi ba saboda Allah. kuma shi ne suka ka kawo ni ji ka yi da kun yi haka da ita ka kawo ta fara nan eh gaskiya mun yi haka da ita amma dai sauya shawara me ya faru musa ya na ganku anan me ya kaki nan wallahi kaga wai Musa ne ya kawo ni police station garin yaya a'a yan kudinsa ne a hannuna to shine sai na roƙe shi don Allah ya lamunce ni sai ƙarshen wata sai ya yarda har fa abinci na bashi ya ci don Allah ban baka abinci ka ci ka koshi ba eh kin bani mana amma dai ni gaskiya ni kuɗi na za a bani kin tabbatar akwai kuɗin nasu a gunki? Eh akwai. Kuma kai ka tabbatar ka bata. na ba ta. kuɗi na dubu ɗaya da ɗari biyar a wurin ta. Shi kika ma wani hannun ki? Kuɗin da shi ne wallahi. Zo na! Ka wani Allah ya sa an gane tafi ka gaskiya ka ga yadda za mu wanye da kai. Zo na! Zo na! Yanzu za ka ga hukuncin da zai In dai na tabbata kai ne da gaskiya, in dai na tabbata ita ce da gaskiya, sai da kinka ya Ni kuma a wanne nike yanzu? A'a ba tsaya yanzu. Kar ki damu. Wannan bai wani Allah. ce ta bangaren ba. Ita ta je ƙauye ta kinkimo ni ta kawo ni zuwa nan garin. Kuma babu irin ɗawainiyar da bata da ni ba a halin yanzu ma jira take yin saka mata to ina ganin a wannan gaba take sa nuna mata cewa ramuwar gayya za ta fita gayya zafi ni kuma anan nake son nuna cewa saboda kaza baya hannun ka gani hakkin ka ka zo nema gaskiya ne to fa ni ma zan nemi hakkina za ka bar min dubu ɗaya in karɓa ma kuɗin dubu ɗaya hmm? ba su fita bako kudin na fa gaba ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar ne shi kenan za ka ba mun ɗari biyar ɗari biyar in ka yarda a karɓar ma in baka yarda ma ku je inda za ku je ko shi kenan na zan baka ɗari biyar bakin ka ganin kafa ba ku je a ba ne da cewa wannan al'amarin saboda yadda kuka ce haka za a yi Hmm. kaka sai dai a yi haƙuri a allah ya ce ba zai bar wannan magana da kuɗi ah to yanayya dukiya magana mai ita take ji saboda haka a samu kuɗinsa yanzu yanzu a bashi samu ita na ce a samu ita magargama kai ta ba shi kudin sa ni ce fa ni ce ba kakar ni ne kake cewa a kamo ni a ni kai kai me yake damun ka na dauka ma da kuka shiga ofis da shi kudin ka kwanci kasuwa masu ce ka ce Aka zan miki wata alfarma ɗaya. Zan miki wata alfarma ɗaya. Sajan, kara cire mata gyalanta, banda ɗan kunne, a mata ɗan kwalinta ma a jikinta, sannan za ta shige ta shige da takalmanta. Wannan alfarma ce ta kaka ta ce. Amma kuma akwai wata magana ɗaya kaka, alkawari muka ɗauka ta za mu cika za kuma mu riƙe wa kowa mu kare masa mutuncinsa a wannan waje, saboda haka duk inda mai kaza ya kai da son kazarsa. kuma din sabon da suka yi kuma duk inda kwaɗayinsa ya kai dan fara ranar yanka ta yayi yanka ta ke yin bukatar ta kama kuje na da kuje ha kai ni ba ka garbace saza ai bai haka akwai bayani bijimi ba zai ki huda sai ma kin ji kula ke

da na banki kika kashin ganda takalmi gyale da kuma yan kunnayen wannan ma alfarma ce wata sai mai hankali ne ga ganewa yan wana ya mun dan wanku ya kama da mu kai kai hmm? ni ba na yi ka ba amma shi ne kake cewa la ilaha illallah na tauna wannan tsakuwar hmm, na tauna tsakuwar nan sai ni wata kai

abodika hana yankata a yanka kowa yiyo mana kankara zami mai na karfe mu dai ba mu yin wasa a haƙƙin mu jarin mu hayya kai alhamdulillah to ya al'amura <laughs> ai ina nan gida aka ce baka gani ba wallahi ai da haka na tafi nace to yau dai da kafa da kafa to ihe eh, ta ina ai kansa ai wannan kwana biyu ma ban ganka ko eh eh to an zo kan layin alhamdulillah da gaganta ne eh gaganta ne to amarya ina gajiya ya al'amura wadatun na shigo na ga ta ba irin abin nan na amarya sanin da zuwa an ga abokin miji kuma ai ya kamace a tare ni hannu biyu ko Eh. haka take ba ta magana ah, ba da ba dan kai bane haka dai take halinta ne wannan eh ba ruwanta ita ba za ta yi kuka ba ba za ta yi dariya ba <laughs> tana tsaka tsaye wallahi wato wato ko da ba hoshe yake cewa sa baka dariya sai hama eh. to ita ita ɗaya wannan sai haka yake haka yake <laughs> to alhaji ai ina ganin cewa ai shi aure na ana yin sa ne a bisa hawa uku haka ne na farko dai igiya uku ne shi aure aure uku ne uku ne igiya ta farko shine san ka da nata ya zo daya haka ne daya ke kun daidaita kanku daga nan eh. sai manyanka da manyanta manyanka su je gurin manyanta to dan eh. mu ya ga iri yawa kaga gemu ya bi gemu an magana ta manya an kulla na uku kuma a kawo sadaki sai a <laughs> aure to shirye daya na farko to eh dan man na tsakiya da na karshe eh su ne ya samu eh to ai yake an samu majority an <laughs> samu majority ya tashi kenan wallahi ai ka dai ban ci dariya ba to ai amarya ya kamace ki eh. saki jikin ki mijinki ne domin fiyayyen halitta yawa cewa yi darajar ya mace biyu ce na'am yace ta farko mm. ne a ganta a ɗakin mijinta haka ne ta shiga daraja ta ɗaya. daya da kyau daraja ta biyu eh. Shi ne ranar da kika koma kabari to kin shiga daraja ta biyu mijinki ya sallace ki me yi dalili zaki rika haɗe fuska kina wani curewa ai bai dace ba shi fa Allah ce hunna libasan lakum wa antum libasan Allah ka ji ko ke ji ko ku ma yafi mu ne mu ma ma yafan ku ne haka ne kuma kuma darajar ki a ce mijinki ne ya binne ya binne ki ya tsaya kan gawa eh, yawa to kin haji da umara a ah, kin gawa <laughs> amma wace ce ta gawa ina ai ina ai to bismillah a tsumba mun leman ya eh, tsumba mun eh. leman ni ma mun zuba maka lemu ah. lallai kuwa ka dade baka sha eh ko na rade mai shan ba amma eh. dai yau dai tunda na amarya ne ai ya kamace a ce tunda na amarya ne ya kamace a ce ke kika zuba min da hannun kin ce na zo gidan amarya ta zuba min lemo na sha a gaban angonta ta san da wancan ni babban aminin sa ne eh, baka ma ji ba ke ne an daɗe ka sha ba an daɗe ba ai ba in ga maka wannan magana sai ka gaya mu kwana na yi na tsaba saboda me wa'azin irin da kai maka ba wanda ban mata ba <laughs> kaga wannan kaga wannan ni da ita kaga wannan tunda ta fara min haka a kai Allah kar kai fishi Allah ni na ga dai abin da na gano ne ne ne yo ai kai wannan ina da kanwa eh to ban dai bincika ba na ina ganin ta ji ita kawai to inda irin in ba ta da kanwan akwai irin ta eh, unguwar ni ma ka kai nawa ka kashe ai ba magana <laughs> ya san ba da ina ɗaya daga cikin irin matan da ake so guda nawa ne ai launi launi mata to akwai tasi'a akwai shaddiduwa eh. akwai riƙiwa eh. akwai salon gablana eh, a taba na san salon gablana akwai suduwa to ido ka ji mace <laughs> suduwa <laughs> to ai ka kalli ta mana to ai ka kalli ta ai ka kalli ta wata kai fushi eh kuma ka kula ala <laughs> a raja ala ai mun karanci littafin to to to yanzu ka samu ta yi eh rike wannan gaba daya mm, saboda kaza aka ce baya hana na gaban su kimanta ku gyara halin ku zalunci ku dai haba haba atika duk soyayya da muka duk wani soyayya da muka kenan ta tashi a banza ni da auren ya zo ki ce wani zaki aura kuma wani ma wai kamar tsoho haba dan Allah auren nan fa da nayi ba yana nufin fa mun rabu da kai ba wannan gidan da kake a zaune a cikin shi ka ɗauka ta kai gidan ka sa abin da za a yanzu idan har ya fita zan rinka kiran ka sai ka dinga zo a'a ina ya fi yi ai ya fi yin hanyar kudin nan duk wanda ya kudu ni zan zama cikakken dan arewa Randa zan ya dawo arewa zan zama dan gidan kaka <laughs> Mm, zan koma saboda kan yanzu iske ne na a dawo ka zauna ai ka dawo ka zauna idan ma yanzu iske ka anan ce mishi zan yi kai dan uwana ne tunda duk ba duka yan uwana ya sani kai <laughs> kamurwa adalin mun ba ina kai ai zauni zauni zauni zauni zauni komai da naka da dadi ki kama ba kya cika ni ba ke nake ki ba zan rasa ki ba san gaskiya nake ni ba za na barki ba ga hannuna ka kama ba ka cika ni ba ni kai hasari da ke ki ma ki zo garan nan zan rayu in da ke duba da yanda so ya sa yanzu na da ke na ba ki so ki ban kauna ki ce cikar muradina yar uwata kike biɗa ki gaya min da hanzari kawai ki rai soyi min shigar wuri karki ga aibu ko dan na fiye hanzari na gina tubalin kauna na san ba za ki rusa ba ki dauza min barin ciki sai na kama dariya idan na kalli mai kyau kamar zinariya tunin ni tallafi yau na zauna lafiya maso kusa mu tattauna Firar kina ɗeban kewa mai bajinta ce duk yadda muke da ke a makaranta ki tashi aure amma biki gaya mun ba yanzu ma sai da na biyo gidanku tukunna aka kawo ni gidan nan naki ha ban ke kuwa kawata kina makaranta kawai saboda za a biki na sai in sa a taso ki ai bai ba ki yi haƙuri amma amma masoyinki ba kwake ka aura ko ki wallahi bari dai kawai ba shi na aura ba wani katon da tijo aka bani ni ba wani san shi ba nake ba ko in ga muke je gidan mu ya musu ruwan kuɗi kowa hankalin shi ya tashi aka aura min shi yanzu shi kenan ba ya haƙura da ke ke makin haƙura da shi duk labarin da ke bamu a makaranta kamariya ai ni da baƙo mutu kaga ba yanzu muna tare da shi to ba kya tsoron da auren ki kada fa asirin ku ya tuno ke bari babu wani abu da zai faru kar ki manta shi wannan shine zaɓi na wancan kuma tura na aka yi dole sai na aure shi wannan kuma shine ra'ayina kar ki damu ra'ayin jinka miki abinci wani barar da sai ka ci a ɗakin mataka. Ah. Don Allah ka yi haƙuri ka tashi kafin ya dawo. Ah. To me marabar dan mana faɗa? Ga ya mun marabar dan mana faɗa. Na nan ɗin da ɗakin matata. ai ɗakin matata wani ma. Tunda hanyar zaga ni ina mora soyayya. Dan inda abin da ya fi mata. Wannan ya fi ta matsayin. gaskiya ne faɗi kanka tsaye tun daga shi nan muna more soyayyar mu kamar kayi auren ne ai ai ina ganin komai kuma ya ƙare Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku ya dawo. Wai. Me gidan? Shi ne me? Kamar ya Ken ki ci gaba da wannan hayaniyar da wannan kukan da kike da tsoron ya bayyana yanzu ni ma zan yi aiki na ai ba zai gane ba. Kai! Yaya! Yaya! Haba don Allah!

Tun da maganan ya kai ga haka don Allah a wannan magana a asiri ni dai ban sayarwa amma idan ka sa aka zo aka tona min asiri magana ya ƙare to na kira 'yan jarida kuma kalle ni da kyau ba zan ma ƙarya ba sun taho daga ganin ka ba za ka yi ƙarya ba kam da ya mana kai hawa yanzu ya za a yi ya za a ka kasan yadda za a yi jimana ngwana kai yawa ne kana su to ai su kenan ba ni ko kudin abincin da na ci na zo nan na zanzage shi ba za su isha ba balle kudin kati balle na man motar da na kira yan jarida suka zubo ka kai mun haka na caje ka na samu kuɗi eh. ka yadda na baka na baka in haka same ka ha ba doba nan wani wuri nan nake so in sani haka yake a kame nake a kame ah, kenan sai ban kara shi ah na manta na manta <laughs> ka tafi da shi na manta ne eh kurin Allah kan gaskiya amma kaga kai wakin kan nan kafa na faɗa masa tun kan zai ka ni da shi kuma ke ta me yake da da da zuwa nan a a ina ina kitchen yanzu kina kitchen mm. ya shigo nan ya daɗe ba kenan. A a a yanzu nan ya zo. Ba dai. A a ba ba wani abu ba. Tada. Bara in gyara. To gyara. Allah kiyaye. Bari in gyara. Damu akan na damu Allah dai kiyaye. ta gyara ka to. Alhamdulillah shari ne na na abokan adawa. Na damu don damuwa. Kawai zaka shiga. suka shiga suka fita kai ga irin zama na ko sai ya fada hakuri amarya sai da hakuri wallahi an ga zan ci zaɓe yaya na ga jikinki na rawa ah, ah, ah. Olhada na levada. Mole, mole, Moça. Ah, wata tsohuwa ce inspector bako ne sa aka kawo ta bako eh kan me eh ranka dade wai a kan bashi foto da ita sata kallo sata kallo sata kallo Dole a tashi tashi tashi. Ina kwana. Ya tashi tashi tashi. Me ya faru? Abin da ya faru. Matan gidana ne ya cika. Shi ne na ce da bako. kullum bin sanin ke a kwashe masanna a kwashe masanna ya kiya shi ne da kudin da shi a hannuna shi ne sai na nemo mai wasan masayan kuɗi. nan mai kudi ya zo ya ce da ni in ba shi kudi na ce da shi dan Allah ya min hakuri sai ƙarshen wata ya kiya ya ce shi bai yarda ba shi ne ya kawo ni nan aka tsare ni kuma wallahi ka ita ne a gidan babu shi kaɗai ya fi kowa zuwa ban ɗakin nan ya shiga sau uku sau hudu sau biyar nawa ne kudin dubu ɗaya da ɗari biyar ne ya kuke da shi ba nan ne jikana ne wallahi a rana ba kudi shi cika matsannan a rana sai ya zagaya dakata kin san abin da sa kika ga ne muke wannan tambayar eh. mu ba masu irin ba komai muke so a kawo ki gane a rubuta a basu magana ta wuce na gode ko wanda. Ya hau a daidai Allah ka kai

Tansan. Me yake damun ka ne mako? ka ce za ka yi amfani da uniform ɗinka ya zama damar da za ka ci kowa mutunci wannan ba daidai ba ne ba. Allah ma zai tambaye ka. Me kai ka ka ɗauko kakarka? ka zo ka tsare ta ka sa ta a cikin sel saboda naira dubu ɗaya da ɗari me dubu ɗaya da ɗari biyar me kai da arias ɗinka ga a yi haƙuri <clears throat> to amma dan yi wani hanzari ba gudu ba shi ne lokacin da na zo zan karɓi aikin nan sai da na tsaya gaban mutane na rantsuwa ta zan kare wa ɗan adam hakkinsa kuma sai da na sa hannu na ran taɓa hannu kan ba sani ba sabo ina ganin wannan yana yanayi da na tauna tsakuwa ne saboda duk ai gari ta ji tsoro in na biya mata gobe ma sai ta kara gaskiya ne na yadda da wannan hikima da ka yi amma tsohuwa kamar wannan daga yau kar a sake sata a cikin ko tsoho duk wanda jikinsa ya rauni ba daidai ba ne ba kuma yana sanar da kai cewa na biya dubu ɗaya da ɗari biyar da saboda haka na kashe magana ka gane ko saboda haka ba ku Allah ka je ka ba ta haƙuri gida kakar ka ce ba masu shekaru irin waɗannan kun suke mutum ma addu'a ai ya ya ya ya ka ce wannan katse mana hali na khairi ko akasin sa'in ku kai duba ku shuka kairi in ya fito ku je ku girba na ba ku satara amsa da hankali ku salo kaza aka ce baya hana a yanka ta komai nisan gari wani na gaban sakimanta ku gyara halin ku zalunci ku daina yi kwata aikin ku mai kyau ne kar ku sa a zo a goranta